Jama'a masu kalamu da sauraron mu barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Alhamis muna takwas ga watan safar shekarar Hijiriya ta 1445 wacce ta daidai da ranar 24 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 masu kalam da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu farawa da fadar shugaban kasa inda shugaban kasa shugaban majalisar koli ta ceton kasa brigadier general abdurrahman chani ya yi wasu gane naki da tawagogi a yau a fadarsa kamar yadda za ku ci a cikin rahoton alhaji biza abubakar waɗannan tawagogi guda biyu da suka gana da shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani a yau dinnan alhamis sun haɗa ne da tawagar ƙasar burkina faso da ke ƙarƙashin jagorancin ministan da ke kula da harkokin wajen ƙasar da kuma kyautata zamantakewa da hulɗa da kula da ɗan ƙasar burkina da ke ƙasashen ƙetare cewa da olivia ruwamba da kuma ministan da aka wakilta domin kula da kyautata hulɗa a cikin ƙasashe na yankin yammacin nahiyar afirka hasalima wanda zai mai da hankali wajen kula da 'yan ƙasar burkina faso da ke kasashen waje cewa da karamago jan mari traore da kuma ministan harkokin wajen kasar mali mai kula da hulɗa da ƙasashen duniya cewa da abdullahi diop da ministan da ke kula da harkokin kuɗi da tattalin arziki na kasar ta mali cewa da alhussaini sanu waɗannan su ne waɗanda shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani ya karɓa a yau ɗinnan a fadarsa a tattaunawar da suka yi an da hankali ne kacokan wajen kulla datacciyar hudda tsakankanin waɗannan ƙasashe guda uku hasali ma a daidai wannan lokaci da ƙasar mu Nijar take buƙatar goyon baya na ƙasashe makwabta da ma ƙasashen duniya waɗannan tawagogi guda biyu sun kawo wannan ziyarar aiki ne a ƙasar mu ta Nijar a ƙarƙashin oda ta musamman ta shugabannin ƙasashen su cewa da shugaban kasar mali hasimu goita da kuma na kasar burkina faso ibrahim traore sun zo ne da saƙo na musamman daga waɗannan shugabannin ƙasashe guda biyu saƙo na aminci dangantaka makwabtaka da kuma ƙoƙarin taimakekeniya tsakanin al'ummomin ƙasashen na burkina faso mali da kuma ƙasashen niger a ƙarshen tattaunawar shugabannin waɗannan tawagogi guda biyu sun jinjina ma al'ummar nijar game da irin yadda suka nuna juriya da haƙuri da kuma dattako a cikin wannan hali da nijar ta samu kanta na bayan juyin mulki sannan sun yi kira da kwakwaran murya ga magabatan na nijar da kuma al'ummar gabaki ɗaya da su dage da wannan kokowa su jure da duk abin da za a yi musu na barazana saboda nan ba da daɗewa ba za su ga haske sannan kuma Nijar za ta kubutar da kanta daga milkin mallaka ta samu cikakken 'yanci wanda zai ba ta damar ci gaba da ginin ƙasarta wanda zai ba ta damar ci gaba da gudanar da ayyuka na ginin ƙasa da kyautata halin rayuwar 'yan ƙasa a cikin sauƙi da tsanaki. A ɗaya sharin kwa shugaban gwamnatin wucin gadi prime minister Ali lamini Zain ya yi wasu ganannakin a fadarsa kamar yadda za ku ji har wa yau a cikin wannan rahoto na alhaji bisu abubakar wannan tawaga ta magabatan kasar algeria na karkashin jagorancin babban magatakardar ofishin ministan harkokin wajen ƙasar lunes magaraman wanda ya ce ya gamsu sosai da tattaunawar da suka yi a yau dinnan alhamis da firaminista shugaban gwamnatin wucin gadi na ƙasar niger ali muhammad lamin zen lunes magaraman ya ci gaba da cewa babban makasudin wannan ziyara a niger shine nuna ma duniya karfin goyon bayan da kasar algeria ke ma niger a yau a cikin wannan hali da ta shiga na bayan juyin mulki inda kasashe da dama suka juya mata baya ya ce yau shugaban kasar algeria mai girma abdulaziz tebun ya tabbatar ma niger da cewa shi dan uwa ne kuma makwabci na gari ya ce duk abinda ya samu niger da al'ummarta na daɗi da na ciyo to ba shakka ya shafi ƙasar algeria da kuma al'ummar ta kai tsaye dalilin haka suka zo domin kawo tasu gudunmawa don warware wannan matsala da kuma taimaka ma nijar wajen ƙoƙarinta na girka sabon tsari na ginin ƙasa da kuma kyautata halin rayuwar al'umma lunes magaram babban magatakardar ofishin ministan harkokin wajen ƙasar ta algeria ya ce har abada ƙasarsu ba za ta yarda ba da zancen nan na amfani da ƙarmin soja wajen kawo ma Nijar hari don shayo kan wannan rikici na bayan juyin mulki. Ya ce Algeria za ta yi ruwa ta yi tsaki har sai ta ga an samu jituwa a cikin ruwan sanyi tsakankanin 'yan ƙasa baki ɗaya. A ɗaya sharin kwa da sanyin safiyar yau ne, ministan kula da sha'anin kasuwanci na ƙasa Sedu Asman ya yi wasu ziyarce-ziyarce a guraren da ke ƙarƙashin ofishinsa. kamar yadda za ku je a cikin rahoton da hajiya zulha gambata ta shirya mana a mataki na farko na ziyara ministan kasuwanci da arzikin masarrafu sai da asma ya isa a kamfanin ridi niger kamfanin wanda a yau yana da shekara 56 a kowace shekara kamfanin ridi niger na gyara shinkafa kimanin ton 35,000 kuma alhamdulillah ana samun shinkafa ta ridi niger minista sai da asma ya yi jinjina da godiya da yabo ga ma'aikatan kuma ya ce su ƙara lumka ƙoƙarinsu na ganin an bar shigo da shinkafar waje kwata-kwata nan da shekaru bakwai masu zuwa. Ma'aikatar binciken farashin kaya a kasuwannin ƙasa baki ɗaya cewa da sima ita ce mataki na biyu na wannan ziyara inda minista sai da asman ya samu cikakkun bayanai kan yadda suke tattaro labarin kasuwanni da kuma farashin kayayyaki a kowane mako. A mataki na uku ministan ya isa a ma'aikatar shiga da fita kaya a Nijar mai suna Nitra. A nan ma ministan bayan bayanin halin da ma'aikatar ke ciki ya yi fatan a wannan sabon numfashin da Nijar ta samu wannan ma'aikata ta Nitra za ta dawo da martabarta. Daga bisani ministan ya yi amfani da wannan dama ya leƙa mangazar ta Nitra inda ya iske abinci mai yawa da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. A ƙarshen ziyara, tawagar ta minista ta isa a babbar kasuwar Yamai cikin sokojam kamfanin da ke kula da kasuwanni sai da asman ya gana da 'yan kasuwa bisa yanayin da kasar nijar ke ciki da hukuncin da sai dai yawo ta yi ma nijar ga bayanin da minista ya yi a karshen wannan ziyarar tashi mun iske societe suna da kayan aiki mai amma mun iske societe wadda tana cikin matsaloli da yawa saboda mi saboda duk wanda suke kawo kaya da kasashen waje ba su biya wajen kai gare ta da ita ce ke wannan aikin amma yanzu da yake an yi liberalizan aiki yanzu wanda ma bai san da ake yin shi ba yi yake yi don sai ya zama yanzu ba su samun mutanen da ya kamata wanda ka musu eh, kasuwanci tun da aikin su ne in ka saya abu daga inda kun kasuwa shi su su kama nan su kama shi cikin ƙasa cikin kwanciyar hankali babu wata matsala nan wurin na ɗaukar musu alkawali za mu tahiya da abokanmu na aiki na gwamnati za mu ƙoƙari wanda za mu ci lasuwa ma duka ma'aikata ta gwamnati in za ta sayan kaya daga wani waje kama ɗauke kamar societe kamar ku ɗauki kakin ko suwaraz ko cnpc eh, ko somayir ko wani abu su rika biya bisa ga wannan goshin societe saboda societe ne wa'anda wanda sun ka girka ta yau ba su duniyar ga amma ya kamata mu da an ka ma mu rike ta da sosai da kyau yaran mu in sun ka su iske abin nan kuma mu mun tattalin shi saboda wanne za mu ɗaukar matakin ne da yawa don a samu a cimma gurin da a gare mu na hudu shine mun ka zaka nan bakin kasuwa mun ka ga duka 'yan kasuwa na garan marshe tare da 'yan sandika mun kai shawara da su Na wurin lalle na zo na iske samari da lacizawa tsaye lalle tsaye bisa ga abin da suke nan suna yi kuma sun ɗauki alkawali na su kama ma gwamnati sun ɗauki alkawali na su ma ta da ake na yi tare da su za a yanta wadda duk abin da ɗan ƙasa ya bada insha Allah ya zaka cikin kasuwa garan marshe shi na iske shi kuma cikin sauƙi cikin haɗa kai cikin raba arzikin da agare su kuma da duka 'yan ƙasar Nijar. A ko'ina ministan ya je yana miƙa gaisuwa daga shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Abdurrahman Chani. A jiya gwamnan jihar Agadas Ibrahim Bulama ya yi wasu ziyarce-ziyarce inda ya ziyarci wato barikin soja mai lamba biyu ta jihar ta Agadas Ibrahim Subela na ɗauke da ƙarin bayani. a lokacin da ya isa a yankin na daga na ƙasa na biyu da ke a gada su gwamnan jihar agadas shi na da ibrahim isa ya samu gaisuwa daga wajen rundunar sojoji da suka mishi garsisi a gabanin kusoshin eh, soja manya da kankana haka da na jandarmu da na garda national a lokacin da ya ɗauki magana gwamnan jihar agadar jimnati brigade da ibrahim isa ya suma da isar musu da sakon gaisuwa na dan uwanci da karin kuzari da ya fito daga kan farko daga wajen shugaban kasa shugaban majalisar koli ta ceton kasa shina da brigad abdurrahman chani da prime minister kamin ya yi zancen sha'anin tsaro ko a nan yankin agadis ko kuma a faɗin kasa abinda yake a sahun gaba game da neman kwanciyar hankali kamin a shiga ayyukan ta da kuma da tattalin arzikin kasa sannan ya jinjina ma jama'an tsaron dangane da kokarin da suke yau da gobe wanda ya sa aka samu ragowa game da sha'ani na 'yan fashi da makami sace-sace da kuma a sauransu ya gaice su da ke lallikan su ci gaba da lumka kusari kuma su kulla hulɗa kyakkyawa tsakaninsu da al'ummomi domin samun wato labarurruka gwamnan jihar agadas a nan wurin wato ya yaba ma niyyar tsofaffin 'yan tawaye da suka yi tsari na sa kai na comité de vigilance domin wato tsaron kasa na tabbatar da tsaron al'umma da dukiyarsu daga nan dai wato sai gwamnan jihar agadas ya ziyarci cibiya ta ba da horo game da aikin sojoji da ta ce center d'instruction inda adakwai stajiyar 250 da ke samun horo na watanni uku sannan ya je a makarantar koyarsuwa kan aikin manya da kankanin kusoshin soja ta yan da kuma kwamfani wadda take kwashe da kayayyakin aikin eh, wato sojoji daga rashin wurin sannan kuma da legion ta biyu ta gendarmu na ƙasa. sannan kuma a yau da safe gwamnan na jihar agadas ibrahim bulama har wa yau dai ya kai ziyara wato a asibitoci ko mu ce likita inda kuma har wa yau ya isa a cibiyar da ake ba da jini Ibrahim simila ne ya aiko mana da rahoton a nan ma. A yayin waɗannan ziyarce-ziyarcen a cikin sansan ma'aikacin ne masu kula da lafiyar jikin al'umma gwamnan jihar Agadar General da Brigadier eh, Ibrahim Bulama Isa na tar da Rikil wata babbar tawaga ce. Ya suma da babbar ma'aikatar jihar ta kiwon lafiyar al'umma. wadda ke da babban nauyin aiwatar da siyasa gwamnati a wannan ajin sannan kuma daɗa babban eh, gidan asibitin jihar agadas da ke fama da illa ta ɗakin kula da 'yan malatin na gaggawa irshansu kenan yana ɗauka akalla ɗan malati uku haka ma ta wurin hida dangance da wannan illolin akwai wani ɗaki na irshans wato da amnan alheri na ƙasar amurka suka gina yana ɗauka sama da 'yan malati talatin na irshansa kuma akwai komi a cikin wutar lantarki kawai za a sanya mishi abinda gwamnan jiha gada sai ɗauki alkawali a kai sai ziyara a cibiya ta ba da shini ta jihar agadarsa da gidan asibiti mai kula da lahiyar uwa da ɗanta wato inda general de brigade eh, ibrahim isa ya ziyarci ciki da baikin wannan wato eh, ma'aikatar a cikin waɗannan ziyarce-ziyarcen wakilan ma'aikacin ne sun gabatar ma gwamnan jihar agadas yadda ma'aikacin nan suke wato ciki irin illolin da suke samu da kuma wato halayensu kan aiki kamun a nashi waje wato general de brigade ibra bulama isa ya hango da ke akwai karamcin ma'aikata da kuma wuraren karɓar waɗannan ma'aikatan na ganin sun gudanar da ayyukan nasu da ya kawo su a cikin tsanaki yayin ganawa dai wato da ma'aikatan wuraren game da waɗansu iloli da kan cin karo da su to ya tabbatar da cewa za a ɗauki matakan shafe musu hawaye domin dai su samu su gudanar da aikansu akai-akai domin biyan bukatotin al'umma waɗanda suke cikin wannan jiha ta agadas. mai isa a jihar maraɗi inda gwamnan jihar ta maraɗi kwantarola general na 'yan sanda mamman isufu ya jagoranci bikin rarraba cimaka da abin morewa rayuwa ga al'ummar jihar. bisa umarnin shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Chani ne gwamnan jihar maraɗi Kwantaroral General na 'yan sanda Isu Mamman ya ƙaddamar da wannan aikin jin kai da tawahi don kawo sabon lumfashi ga al'ummar birnin maraɗi da suka huskanci ambaliyar ruwa a wannan shekara ta 2023 kimanin magidanta 350 ne bayan an tantance su a wani aikin bincike da ma'aikatar 'yan kwana-kwana da kuma ma'aikatar da'irar maraɗi suka gudanar za su ci gajiyar wannan tallafi daga gwamnatin ƙasar Nijar. Tallafin ya kunshi kayan abinci da sauran abubuwan more rayuwa da al'umma ke amfani da shi. An gudanar da wannan alƙarya ce a tsohuwar cibiyar da'ira shiya ta uku. Gwamnati ya ɗauki niyyar zai taimake su kowace fami za a bata kiti guda. Kiti in kuna ganin shi akwai buhun hatsi, akwai buhun wake, akwai mai litar biyar, akwai tabarma akwai bargo akwai gishiri kilo biyu da rabi da mustikiyar guda na zo ne nan saboda in tabbatar da cewa jiya na ba bada umarni a fara wannan rabon kuma da ta ɗauke bayan ya ɗauki wani matakan an fara shi yau amma zan ma jama'a kashe di surtu wanda ke rabon wannan taimakon kit an gaya muku ko ke da kai a ciki kenan babu halin a ce an baka buhun hatsi ba na wake ko an baka rabin buhun wake ba yayuwa kowane eh, magidaci za a ba shi komple ya zai da shi shi masu rabon wanda ya karambanin juyawa da dan buhu na wake ko na hatsi ko dan bargo to kuma za ta dauko ta fuskan shi wannan taimakon naku ne dole ne kuma da shugaban kasa ya ce ayi yi haka za a yi haka za a baku shi a jimilar shi kowa ya bincika ga abun da aka ce na akwai shi ciki ko babu wannan aiki na bayar da tallafi ga al'umma an kaddamar da shi a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya bisa umarnin shugaban ƙasa janar uh, Brigadier Abdulrahman Chani domin kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar da suka fahimci ambaliyar ruwa sannan da nuna manufar wannan hukumomi na jin kai da tausayin al'umma da kuma ceto su ga duk wani abin da ke iya musu barazana a rayuwarsu. Sannan a yammacin jiya, gwamna na jihar maraɗi Isufu Mamman ya gana da hamshaken 'yan kasuwa na jihar ta maraɗi. a nan ma abakanin aikin namu ne suka aiko mana da rahoton babban ɗakin taro na fadar gwamnan jihar maraɗi ya yi cikakkwari da mayya da ƙananan 'yan kasuwa na jihar maradi wanda suka karɓa kiran gwamnan domin tattaunawa a kan makomar tattalin arziki da kasuwanci a wannan ƙasa ta maraɗi da farko dai gwamnan jihar maraɗi kwantarola jihar na 'yan sanda mamman isuhu ya kai ma 'yan kasuwar babbar gaisuwar shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Chani sannan ya bayyana musu dalilan da suka sa sojoji suka karɓe mulki a Nijar. Dalilan sun haɗa da rashin tsaro, mummunan jagoranci da kuma arzita kai da dukiyar ƙasa da mutane 'yan kalilan ke yi musamman 'yan boko yayin da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa ke ganin ni'yasu. Gwamna ya tunatar ma 'yan kasuwar mummunar manufar ƙasar Faransa ta yin kane da kere bisa arzikin da Allah ya hore ma al'ummar Nijar tare da mai da sai da yawo tare da mai da sai da yawo a matsayin yar kan zaginta da gudumoku da gudunmuwar sarakunan gargajiya sai a zauna malamai su yi addu'a saboda ƙasar nan ta zauna lahiya Allah ta ci gaba na albarka akan wannan ce don Allah muku godiya kuma yana roƙo a ci gaba da wannan roƙon Allah roƙon Allah don ita da zaman lahiya roƙon Allah da ya kawo arziki mai albarka dukiya ta yan ƙasa ta tsaya ga hannun wasu 'yan gungu a kan siyasance sun mai da komi nasu 'yan ƙasa ba su gani a ƙas shugabannin jaman tsaro sun ja hankalin wancan tsohon gwamnati a kan ta yadda aka ɗauka ta tsaro an kudinta musu wannan hanyar da aka bi ba ta tabbatar da cin nasara saboda tsaro ne aka sakan ma 'yan ƙasar waje su kula da shi mu mu kawo goyon baya alhali mu ne kawata mu yi tsaron nan mu goyon bayan wa'ansu wannan zaman taro maratan shi sun bayyana matsaloli da damuwar da ake fuskanta game da kasuwanci a wannan kasa ta maraɗi matsalolin da a shugaban ma'aikatar duwan ta jihar maraɗi da kuma shugaban ma'aikatar karbo haraji suka ba su amsa nan take abin da ya ba 'yan kasuwar damar haɗin kai tsakaninsu da waɗannan ma'aikata domin bunƙasa kasuwanci da kuma shigar da kuɗaɗe aljihun gwamnati a wannan jiha ta maraɗi. A ɗaya sharin kwa gwamnan jihar Difa General Ibrahim Bagadoma ya kai ziyara a rumbun tsumin cimakar jihar da ake cewa OPBN. Abdurrahman Bukari ya aiko mana da rahoto. Lalle yau ga Allah ya sa mun zo OPBN don saboda mu diba mu gani irin eh, tanadin da gwamnati ta yi Eh, game da cimaka mu gani eh, abun da gare mu esko yana iya ba mu damal eh, taimakon jama'a saboda muna ganin cewa kamar mun huskanci wasu matsaloli mun gamu mun tattauna da director regional na elevage kiwo da na gidan gona saboda a gaskiya sun kwatanta mana cewa damana bana eh, ba ta yi ba halshe yadda muke tama tilas ne mu ɗauki matakai kuma sanin ku ne cewa dama 'yan eh, makunne guda biyu da suka huce an samu ambaliyar ruwa a cikin departamentin gudumariya da eh, ningini da mene to bayan akan wannan mun tambaye gwamnati ta ba mu taimako agaji da ya kamata mu kai ma eh, duka waɗanda suka samu wanda wannan ambaliya ta maɓanna insha Allahu cikin 'yan kwanaki masu zawa za mu kai musu wannan agaji to yanzu dai abin da ya kuma muka sa gaba shine cewa tun da dai alamar damuna ba ta yi ba kyau yadda muke tamani dole ne mu ɗauki wasu matakai ganin cewa eh, jama'a ba su shiga ba cikin wani halin a yi don eh, tun yanzu za mu aika ma gwamnati takarda cewa ga irin abubuwan da muke gani za su haru kuma ga irin matakan da ya kamata a ɗoka don agaza ma talakawa yauwa kuma eh, akwai wanda su ma suna kawo taimakonsu su su ma mun yi taro tare da su mun kwatanta musu irin duk matsalolin da muke ciki sun ba mu eh, sun muna alkawali cewa insha Allahu za su je su zamna su tattauna a tsakanin su su ganin irin taimakon da ya kamata su kawo ma talakawa a ɗaya sharin al'ummar unguwar basura su ma sun yi tasu sanarwar ta nuna goyon baya ɗari bisa ɗari ga majalisar koli ta ce tan ƙasa sai nsp kamar haka Da CNSP! Viva! CNSP! Viva! Jama'a na gode. Kuma ina ma kowa da kowa godiya da sun ka halaro suka zo suka saurari namu sako da zamu cike zamu kaiwa zuwa ga sabon shugabanmu da general da brigade abdurrahman chani da yawancin mutanen da do'a ungonga sun san da mutum ne uba ne mai amana mai cika alkawali kuma mutum ne mun san shi tun ba yau ba bai magana biyu don shi sa yau da ya ɗauki ikon ga mun shi daɗi a takaice dai abin da an ka karanta muna a harshen nasarancin shine na farko muna goya musu baya muna kawo yunkurin ƙarhin ba da eh, goyon bayan mu gare su ɗari biskan ɗari don su ci gaban da aikin da sun fara na biyu muna reklame kamar muna kawo mu wajen a kori turawa masu shashayin kunnuwan nan Allah ya watsar da su Allah ya wargazar da su na uku muna kira da duk inda 'yan Nijar suke muna kira gare su da sahe da maraice ga su gaji da yi uban namu general da brigade abdurrahman chani addu'a Allah ya kwantar da Nijar lahiya ya tashi ta lahiya a ɗaya sharin kwa al'ummar yankin arewa da ke zaune a nan birnin yamai sun yi sanarwar goyon baya ga majalisar koli ta cutan ƙasa cnsp ta ta comité na patriote na arewa na dogon duci mu mambobi na comité patriote na dogon duci na arewa dogon duci mun taru yau wannan rana 20 ga watan augusta na 2023 a nan prefecture kin dogon duci don mu kawo goyon bayanmu cikakken goyon bayanmu ga conseil national pour la sauvegarde de la patrie cnsp wannan rana ta 26 ga watan eh, ga watan da ya gabata 2023 za ta zama rana wadda 'yan nijar abadin abada ba za su manta da ita ba kenan za ta shiga cikin tarihi na ƙasar nijar wannan wannan ranar ita ce radda nijar ta samu incin kanta cikakke na kowane fanni fannin rayuwar jama'a fannin tattalin arziki da dukkan abubuwa dai wanda eh, al'umma ya kamata tana da suwa don ta ci gaba kenan rana ce ta ci gaban niger da dukkan gudan afirka gaba daya eh, shugaban kasa mai girma general abdulrahman chani shi ma zai shiga cikin tarihi na cewa shi ne babban maceci wanda ya ceci dukan al'umma nijar da dukan al'umma afirka bisa ga yadda rayuwa ta taɓarɓare zamantakewa sun ka taɓarɓare zaman lahiya ya taɓarɓare duka waɗannan abubuwan in an ka gama su su ne suke ba da misali na cewa dole sai so za sun shigo cikin wannan rawa kuma shine suka yi kenan mu amince da zawa so za cikin wannan abu muna ƙara jaddada ma dukan eh, jama'un tsaro na ƙasa don so za da sauran duka muna ƙara jaddada musu bisa ga ƙoƙarin da suke kawowa don saboda ƙasarmu ta zamana lahiya a samu kwanciyar hankali a samu bunƙasa arziki da sauransu ba za mu yi wannan abun ba mu tunano da abokanmu ɗiyanmu ƙananmu da suke cikin wa'annan jami'ai na tsaro wa'anda sun kwanta dama muna eh, kan gaisuwa ta'aziyyarmu da dukkan 'yan uwa da aminan arziki nasu da dukkan al'ummar Nijar. Da wannan dalili ina tambaya eh, taron mu a samu minti guda na addu'a. Salu ala Nabi Karim. Allahumma ghafir lahum to eh yan Niger masu kishin Niger wannan kokowa da CNSP yake yi don saboda ya ceto mu daga hannun ƙasashe waɗanda su ba su da wani aiki sai dai su sa hannu su kwashe arzikinmu su kawo muna tashi hankali cikin ƙasashenmu kenan sun za kama za mu iya ɗaukar su su in ba su ga jini ba ko kuma in dai ba su ci wani ba ba su iya tafiya wannan kokowa ta mu ce mu duka duk wanda ya zamanto yana da jini na kishin ƙasa cikin eh, eh, eh, jijiyoyin shi ya kamata ya sa ƙarhin shi don saboda a samu a ceto ƙasashenmu daga surtu hannu wannan ya ƙasa horon shi ita da abokanta dangance da wannan dukkan nigerian wanda ya zamanto yana kishin ƙasar shi kuma yana jin ciwon ƙasar nan ta niger ya kamata ya tashi tsaye dangance da wannan tahiya da ta wadda za ta sawa kasanmu mu hita da cikin kange-kange amma dole sai mun yi kokowa ta gaskiya don mu samu mu kada wannan babban eh, maƙin namu gaba ɗaya shine wa'annan ma'aikantan da su da abokansu <coughs> wa'anda an ka kura da bisa mulki 'yan niger in suna tuni ba za su iya mancewa da duka abubuwa iri-iri wanda wannan magabatan na eh, eh, sacce republic da sun ka kawo cikin kasar ga an raba dan uwa da dan uwashi an raba wa da kane an raba mata da miji duka sun raba mutane zamantakewa yau babu ta kirki har yanzu 'yan nijar ba za su mancewa da dukkan arzikinsu ya koma ga hannun kasashe eh, masu shuni surtu na nasaru wanda suke ɗaukar kayanmu ko kuma a saida musu ba cikin ka'ida ba sai su bar mu kasanmu ba mu san inda za mu ba yau matashin nijar bai san karshen eh, eh, rayuwar shi ba har yanzu 'yan niger ba za su mantawa ba da an raba mu kashi biyu akwai 'yan niger cikakku wa'anda suke goyon bayan wa'anda suke bisa milki yannan akwai 'yan niger wa'anda an ɗauke su 'yan adawa kenan su bai kamata ba su zamana cikin ƙasarsu ta niger an tsangwame su kowa ya sani cikin ƙasar da in ba ka tare da su kenan babu abin da ya kamata ka yi na rayuwa cikin nijar halwa yanzu 'yan nijar ba za su manta ba da hadda ma'aikacin nan yau kowa ya sani kakin ai wannan juyin milkin kowa ya sani da cewa eh, in dai ba ka tare da su ba ka kai ba ma'aikaci wani komi iliminka ba za a baka mukamin da ya kamata a baka ba hatta da 'yan kasuwa sun san da wannan inda yanzu kwangila ba suwa na akai ba haɗi na aka yi ba kamar yadda kowa ya sani a ta yi 'yan nijar su nema ba suwa na akai hannu da hannu ga waɗanda ake son su samu kwangilan halo yanzu 'yan nijar ba za su mantawa ba da duk wanda duk ɗan siyasar da ya ce ba tare da su shike ba to ya san mashigashi ya san zai ɗanɗana huɗa shi dangance da wannan mu hmm? eh, patriot na arewa muna tambayar duka 'yan niger ko muna roƙon duka 'yan niger da a goyu bayan wannan tahiya wadda cnsp ya kawo kuma a hankali da abubuwa waɗanda za su iya wakana don har yanzu mutanen nan waɗanda an ka kura da bisa ilmi eh, da bisa milki suna ganin har yanzu suna maholkin ba su koru ba suna nan suna hannu da kafa suna hannu da kafa suna duk abubuwan da suka iya yi don saboda a samu gurɓacewar wannan tahiya don saboda 'yan eh, nijar su koma cikin ƙangin da sun kasa su tun daɗewa mu kwamitin eh, patriot arewa muna roƙo ga eh, muna roƙo ga cnsp na ya rushe duka siyasosi waɗanda an ka sani da babu abun da sun kai tun da conference national hal zaukewu bancin kwasa arzikin ƙasa don kansu da kansu bancin eh, swata na kudade kai hatta da mai na niger mutane ba su san ba inda kuɗin mai suke shiga shekara goma sha hudu babu ɗan nijar wanda zai iya cewa ga inda ya san dalar mai ta shiga kenan dangance da wannan muna roƙon eh, cnsp ya shi rushe duka waɗannan farti a koma sabuwar tafiya har yanzu muna roƙo ga cnsp da shi da shugaban shi banci Eh, tuhuma da an kai ma shugaban ƙasa wanda an eh, keɓe muhammadu bazum da shi da abokan shi wanda suke eh, ta abubuwa wanda bai kamata ba na cewa da a tuhume su da sun ci amana ƙasa banda wannan muna son cnsp ya yi gaugawa ya buɗe mayan mayen dosiye waɗanda kowa ya sani cikin ƙasa ga an yi taɓargaza bisa gare su misali kama eh, uranium gate wanda masa'udu ya swata miliyar 200 akwai afirkin ministère de la defense nationale ta bindigogi wanda ita ma kowa ya sani na nan ga an ka tura ɗiyanmu da ƙananmu da jikokinmu da abokanmu da yannanmu aka ta yi aka kai su bisa zai in ce mayanka kowa na tuna da tazarzar yadda aka yi wajen sojin yadda ɗari su rasa rayukansu akwai halwa yanzu dose na wannan eh, hanyar jirgin ƙasa hanyar jirgin ƙasa da an kai da ko buzuzu bai biyo bisa gari ta bismillah halwa yanzu mutane in suna tune ba daɗe ba an yi zancen zinariya zinariyar mu ta samira wadda an kace niger ga shekarar bara ta sai da kilo 8,000 yanzu bisa takardu sai an kaga kilo 800 na niger ta sai suwa ko in ce ton 800 eh, na niger ta sai suwa kenan ton 8,000 ba san inda sun kai ba dangance da wannan amerika da ta yi bincike an gani wani kamfani mai suna xx da an ka zakalo an ka gani wannan mai sunan nan xx tsohon shugaban kasa na shi na zai xx to a zakalo muna mu ga xx din nan ko ina na yi xo halwa yanzu akwai gestion din petrol ta niger ita ma a dakalo wannan dosiye ke musan shekarar goma sha biyu da an kai ana hada-hadan mai nijar duwai ina na kudin nan sun kashe abubuwa da yawa na amma mu muna ganin wa'an ganga suna da mahimmanci kuma za su kara ma cnsp kwarjini ga jama'a cnsp na cewa ya zamna bisa karagar milki sai lokacin da ya ga lalle-lalle eh, komi ya kankama na siyasa ta ainihi sun kare yaƙi da eh, eh, wa'annan muga mutane masu makamin ne shi na zai ba mu damar mu samu demokaradiyya wadda ba da ƙasashen waje ba ne ba aka turo muna ita ko kuma ake tahiyar da ita muna nan ga yana muka yi shi zai ba da dama matasan nijar su san da su nijar na da ɗan nijar ko ina ya tahi kowa ya sani ko lakwal ne ko mine ne ko wurin biɗana ka kai har wurin yakin ka tai dan Niger kowa ya san dan Niger na in an ga ɗan Nijar kowa baya na shi to amma yanzu kowa ya sani da cewa dan Niger ba kowa bane ba da ma an ga Nijar sai a ce dan bara ko ko ko ko eh, bahun jinnari a bisa kanka in an ka gane ka dan bara na aka duka don su zamana sai sun ga duka waɗannan muggan halayen mutane sun komo bisa hanya ta gadin-gadin wadda mun ka sani dangance da wagga tahiya kwamiti na patriot na arewa shina tunanar da cewa wa'annan masu kulle-kulle da na cikin gida da na waje duk wanda an ka kama da wata kulle-kulle to shi tabbatar da cewa zai ɗanɗana ku da shi kuma zai dandama eh, abin da ya sa shi bisa wannan hanya muna da tabbacin cewa tabbat inda kun kai waɗanga abubuwa to al'ummar nijar tana baya gare ku ɗari bisa ɗari kuma insha Allah duk abin da kun ka kiraya 'yan nijar su yi za su yi mu yaƙi gadon shi na mun kai yaƙi abu na gare mu ko jiya shugaban ƙasa ya huɗe shi mu ba mu tsoron yaƙi sai dai yaƙi ya tsorace mu kenan muna eh, tsaye na cewa duk wanda ya kuskura ya ce zai kawo hari ko ta ƙasa ko ta sama a Nijar to zai ɗanɗana kuɗa shi ɗan ƙasar shi za su ɗanɗana kuɗa su da 'yan mun tashi sai mun mamaye kamar yadda rasha ta mamaye ukraine mun ba mu kiran kowa shi kama muna muna arewa za mu tashi duk wanda ya shigo na nan ga to sai ya ɗanɗana kuɗa shi muna tambaya ko muna roƙo halwa yanzu ga sayan sp na a niger ko niger ta jaye da cikin wannan kungiya ta shaidannu shugabannin ne wanda ba su san ciwon al'umma su ba cewa da sai da yawo gwargwadon labarin da ya sauka kenan a yau a gare mu amma da dunwa da suka taya muka gabatar da shi tare da taimakon alhaji bisu abubakar da ya tsara mini Ni da na gabatar ke muku fatan mu lafiya ma'assalam.